Tambayoyi kan azumi zai cire mu cikin zulumi, ba a yin bauta da kasala ‘yan uwa mu bido ilimi. Tambayoyi kan azumi zai cire mu cikin zulumi, ba a yin bauta da kasala ‘yan uwa mu bido ilimi. Gaisuwar mu salamu alaikum ‘yan uwa mu yi albishiri, shirye-shirye na sunna TV zai cire mu cikin garari. gashi ta yi mana sabon tsari don aka wuce dukan hadari tambayar ka take amsa kan batunmu na azumi tambayoyi kan azumi zai cire mu cikin zulumi ba a yin bauta da kasala yan uwa mu bido ilimi to biyo ni na baka bayanin lokaci ka bidan nazari ai ruwa daga zaran an sha tun bakwai fa muke ƙudiri har da ƙarin minti goma saboda daɗin al'amari in ka buɗe suna tv za ka mu ciki. a'udhu billahi samil alim Mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon mu da sauraron mu barkamu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shirin da ke zuwa muku da gidan wannan talabijin namu na sunna tv tare da ni akwai dr ibrahim adam disina liman masallacin majidun rahma wadda shi ke amsa mana tambayoyi kamar kullum gafata malam barka da zuwa salamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shiri shine shiri na goma sha shida cikin wannan wata mai albarka malam mai tambaya mu na farko yana tambaya menene hukuncin yin addu'a tsakanin hudubar liman ta farko da ta biyu wace rana ran juma'a ranar juma'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala Wasalatu wa salatu was salamu al atamman al akmalan ala khairi khalqillah muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu yan uwa masu ganin mu da sauraron ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah ranar juma'a a haji babban rana rana ce mai daraja a gudun musulmai hmm. rana ce da a ranar allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya a ranar aka shigar da annabi adamu aljanna a ranar ne aka fitar da shi daga aljanna kuma a ranar ne za a yi tashin alkiyama ranar juma'a ita ce shugaban ranakun mako hmm. a cikinta ake yin sallar juma'a sallar da take zuwa a makwafin sallar azahar. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda ya bar sallar juma'a uku a jere da gangan suka kuce masa sa gaba ɗaya ya riga ya shaɓe ko kuma tare da shi akwai nau'i na munafurci hmm. Eh, to a cikin wannan sallah akwai abin da ake gabatarwa na huduba kamar da ya tambaya hmm. eh, huduba ita ce wa'azin da liman ke yi gabanin ya da sallah yana yi ne akan mambari ko ya dogara akan eh, sanda hmm. ah, ko kuma dai wani abin da zai dafa to idan ya yi huduba ta farko yakan dan zauna haka a takaice sai kuma ya sake tashi to yana tsammanin shine ya ga idan liman ya zauna wasu suna daga hannu suna addu'a waɗannan mutane ina tsammanin suna ƙoƙarin lalumar eh, lokaci ne da manzon Allah sallama ya ce a hadisi mm. ran juma'a akwai wani lokaci wanda bayan da za a yi musulmi yana addu'a ya dace da wannan lokaci sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa addu'arsa Shi ne sai malamai suka yi saɓani a kan wani lokaci ne hmm. to ya zo a cikin sahihu muslim daga abu huraira allah shi kara masa yadda cewa an ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan lokaci yana nan daga fara hudubar liman zuwa ya kammala hmm. to ka sani cewa idan liman na huduba ba a so kai kowane irin aiki ko da kuwa aikin na addini ne ko zikiri ne ba a so kai ko karatun ƙur'ani ne ba a so kai Manta kallama yawmal juma'ati wal imamu yakhtubu laysat lahu juma'a wanda ya yi magana ranar juma'a liman yana hudu ba to ba shi da juma'a wanda ma ya ce masa kai ishiru shi ma ya yi saban Allah faqad laga in ji manzon Allah sallallahu sai mutane suka ga ai a lokacin ba tunda an ce wani lokaci da na tsakanin fara huɗubar liman zuwa karshen ta hmm. lokacin da yake zaka iya wani abu shi ne tsakanin hudubarsa da hudubarsa to amma sai dai wannan hadisin bai inganta ba mhm. wannan hadisin bai inganta ba duk da cewa na cikin sayyid muslim yana daga cikin yan kaɗan hadisan da malaman hadisi suka ce duk da yana daga cikin shi littafin mafi daraja mafi matsayi amma wannan hadisin bai inganta ba don Allah ya ki wani abu a ce komai nasa daidai in ba littafin Allah ba to da muka ce bai inganta ba wannan uh, lokacin a ina yake ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Salam sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi Abu Dawud da wasu Abu Dawud ma cewa lokacin yana can ne bayan sallar la'asar hmm. ah, don manzon Allah ce bayan sallar la'asar a nassin hadisin Ah, abdullahi ibn salam kuma manzon Allah ya ce lokaci ne wanda yake ah, wato ah, gajere mm. shi ya saka ranar juma'a bayan sallar la'asar mutum ana so ya yi addu'a ya roki Allah subhanahu wa ta'ala a bukatarsa mai yiwa a cikin wannan addu'a ta sai dace da wannan da wannan lokacin wallahu ta'ala alam saboda haka mm. yi a wannan gurin kuskure ne mai neman wannan abu yana can bayan salar la'asar a ranar juma'ar wallahu alam amma kada wani ya tambaye ni kuma ya ce min karfe nawa ne malam daidai karfe nawa ne sai in ce masa ban sani ba saboda ai a zamanin manzon Allah babu agogo saboda haka kai dai ka dage ka ta yin ibada bayan sallar asar Allah ya saka dace na gode ko kuma sai muka ji kamar usman akwai hadisi bismillah bismillah mu je <laughs> mm, na'am mun tambaya daga bayan tambaya ne akai menene hukuncin wato sheka inhela da rana cikin ramadana inhaler ai magani ne da masu ciwon asma da masu fama da irin makamancin ciwon asma suke suke suke shekawa hmm. don samu hucewa a numfashinsu saboda haka shi ba abinci bane ba muka ce duk wani abin da yake na magani baya karya azumi matukar ba abinci bane ba ba mun ce allura ma bata kalla bata karya azumi ba mm. haka nan drip na in aka dora wa mutum baya karya masa azumi ba hakan nan shi ma inhaler idan mutum ya sheka ta mm. ba ta karya masa azumi wallahu ta'ala a'lam ni tambaya daga mala yana tambaya ne akan hukuncin hoto to lalle ya ballo ta da yawa wato eh, eh, hoto yana daga shi matsaloli waɗanda suke masu ban mamaki ina ce matsaloli masu ban mamaki saboda yadda teknoloji ya mamaye duniya ya sa kusan kowa ya miƙa wuya a kan lamarin hoto don in an kiburi za a ga an ci an ci dila ko kuma an sha romansa mm. wato wanda yake so ya fahimci matsalar hoto mm. yana da kyau ya dan fahimci waɗannan abubuwa farko dai da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa ingantattu ya ce ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai turke almusawwiruna a ranar gobe kiyama ya ce musu kun kasance kuna kwaikwayo na irin halittar da na yi ku hura musu rai mu gani a wata ruwaya ashaddun nasi azaban almusawiruna mafi tsananin azaba ranar gobe kiyama su ne almusawiruna na ce almusawiruna sai na yi faɗe shi da larabci ban fassara ba saboda a zamanin manzon Allah sallallahu idan aka ce almusawiruna su ne waɗanda suke kwarzana duwatsu ko su kwarzana garu ko su kwarzana wani abun kwarzanawa don su wato fitar da fuskar wani a ficacce ko wanda suke so su kwarzanawa kaga mm. ya yi kama da 'yan zamani da suke wato kallon fuskar ka su zana ka to amma su da ce a lokacin babu kayan zane irin na zamani mm. kwarzanawa suke ka duba kwarewa irin ta da to kaga ba a yi wa mutum wannan sai wanda yake isasshe to kaga shi wannan mutumin da kwarzana kawai Ah, wani ne da ya kama da wancan ba wannan din bane ba hmm. to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soki wannan abun abin da ya kawo rikicin shine da ah, ah, a yau aka samu hoto na bidiyo da hoto na eh, photograph da dai duk sauran kashe-kashen hoto sai aka ci gaba da kiransa da sunan wannan abun mm. almusawiruna saboda haka wasu tun da ana kiran wannan abun almusawiruna sai suka ɗauki wancan eh, tsananin da manzon Allah ya akan waɗancan mm. ya suka ɗora ma suka ɗora ma wannan shi yasa za ga eh, hatta cikin manyan malamai malam albani a cikin littafansa za ga yana cewa shi hoto wanda yake da inuwa ko wanda bai da inuwa wanda yake eh, mai jiki ko mara jiki eh, wanda yake eh, na kwarzanawar ko kuma na wanda kyamara ta dauka dukkan sai ce haramun ne mm. wannan shine abin da malam albani ya tafi akai to amma ka san duk girman malamin zancensa kadai baya zamtowa dalili a shari'a dole sai an sama masa dalili na'am za ka iya cewa wancan abun dalili ne amma ba dalili bane ba saboda wato kalma ce wacce tana daukan wannan tana daukan wancan ko manzon Allah lokacin da ya faɗa ba irin wannan bane ba domin shi hoton yau mm. malam malam Usmanu ai ba wato makwafin ka ake zanawa ba hmm. kai din ne in aka ɗauke ka kai din karan kanka ne saboda haka eh, sai mu ce eh, wannan abin da ake tsoro na kwaikwayo hmm. a babu shi hmm. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi eh, ya ce Allah ya kawo masa Allah ya turo mala'ika Jibrilu da wani abu kaman madubi sai ya ce duba da ya duba sai ya ga wani abu kamar hoton na na Aisha sai ce wannan ita ce matarka ita ce iyalinka kaga an zo masa da hotonta kuma kaga da manzon Allah ne ya kalla kuma a hannun mala'ika jibrilu saboda haka wani abin ban mamaki sai ka ji wanda suke cewa hoto still hot picture wanda yake baya motsi hmm. haramun ne amma kuma ba wanda yake haramtawa bidiyo Eh, domin in ka haramta still don me ba za ka haramta me bidiyo ba ai bidiyo ma in kana kana tsoron zuwa gaba a ce wannan mutumi an kamba malamarinsa har ma a samu wasu za su yi koyi da shi ko za a mm. girmama shi ko za a kai zuwa gaba shirka ai a ga mutum yana motsi ya fi wato ɗaukan hankali sama da a ce yana tsayensa mm. saboda haka eh, in za ka haramta hoto ka haramta gaba ɗaya tun daga na bidiyo da still picture in ka haramta wancan wato kai ka kuma ce wannan haramun ne saboda wancan eh, technology ya riga ya mamaye ka ah, ah, wato eh, kamar kayi kama da yahudawa masu zaben abin da ya musu a cikin hmm. eh, shari'a su kyale abin da bai musu ba addinin ba ra'ayi bane ba ko dai ka shiga gaba ɗaya ko kuma baka shiga ba wato bari in faɗa maka ah, wani abun sha'awa ni da ya ce almajiri ne na malamai Ah, duk wanda ya sani a garin nan ya sani ni almajiri malam ja'far ne ah, kusan zaka iya cewa a majalisinsa in ka kirga ɗalibi ɗaya ah, ba za ka wuce ni ba za ka ce da ni ni ne na biyu in ma baka ce ni ne na ɗayan ba saboda haka akwai wasu abubuwa da na sani na malamai wanda nake gani a tsakanin su wanda ba dole ya fito a gurin karatu ba mm. tsakanin malam jafar da da professor muhammad sani rijiyar lemo mm. tun malam na raye mm. na sha samun su suna tattaunawa suna muhawara mm. irin ta ilimi akan haramcin hoto malam sani dai yana na raye mm. shi malam sani tun ran farko dama bai taba gamsuwa da cewa still picture da ake ta magana a kai haramun bane ba shi malam jafar farko yana kan ra'ayin malam albani to amma kuma idan mutane suka dan matsa masa yakan yi hakura ya dauki <laughs> ya dauki watan shine malam yake na sake cewa ko dai ka haramta gaba daya eh, ko kuma ka dawo masabar mu <laughs> eh, na dai fahimci malam bai da tsanani a kai saboda haka wato eh, amma yanzu za ka ga saboda tsafra e ilamiya hmm. kusan wannan matsalar ma ta ja ta ja baya ko kana ta magana wa mutane ba su saurara ba sannan abu na biyu eh, sai ka ga waɗanda suke cewa hoton ah, haramun ne mm. amma sun yadda cewa ah, saboda haka a yi larura a yi mm. larura ya kamata a yi fasfot malam fasfot eh, ana iya mai da shi enlargement daga baya saboda haka kwanda ya zamto cewa ah, ka gamsu cewa wannan ba shi ne wanda manzo Allah sallama. yake ne ba dan ka samu sauki a ranka amma dai ka san ita fahimta fuska ce duk yanda lamarin yake ba wani ba zai iya fahimtar haka ba kuma dama bayan da za ka yi ka tilasta ma wani ka ce dole sai ya fahimci fahimtar ka amma da kai ma kuma za ka tsaya akan abin da ka fahimta ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi ranar gobe kiyama in dai da gaske ba san zuciya ka gina ba haka ka fahimta ko da kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama ka ba wallahu ta'ala ala masha Allah sai mai tambaya daga malam yana tambaya ne akan malam menene hukuncin kin biyan kudin wuta ko kuma yin bypass wato wutar lantarki ah to eh, eh, kamfani ne fa kai kaje kace kana so a baka hasken lantarkin nan mm. aka baka fam ka cika da sharda ka cika mm. kuma ana baka mm. kuma ka yadda a gaba da baka kuma ka ce ba za ka biya ba mm-hmm. ai duk alamar rashin kirki ta tabbata a ka. na farko dai ka yi alkawari ka saba musulmi ba san shi da karya alkawari ba wa bil ahadi innal ahada na matsula. ku cika alkawari lalle alkawari abin tambaya ne yayi wallazina amanu awfu bil uqud ku cika alkawari alamar munafiki daga ciki akwai mutum in yi alkawari sai ya saba ah, saboda haka duk wanda ya sha wutar lantarki mm. ah, ake bin sa ah, bashi mm. bai biya ba in ya mutu a maza maza a biya masa domin bashi ne har ranar alkiyama bashi ne bashin kamfani ne business ne iya iya illa iyaka abin da zaka ce eh, ai eh, su ma ba sa bamu to in ba ga musu da abin da ake baka ba sai ka yanke wuta ka sai koma sola ko kuma koma generator amma da in dai kai da wannan sharɗan almuslimuna ala ala shurutihim maimakon haka kwanda ka nemi wasu hanyoyin da za ka nema wa kanka yanci tunda akwai hukumomi waɗanda eh, suke bin kadin irin waɗannan abubuwa na san a wannan harkar ta lantarki mm. saboda abu ne da gidan ko akwai shi akwai hukuma mai kula da haƙoƙin waɗanda suke shan wuta sai ka bi haƙƙinka a gurin amma haka ba za ka zanna kai kai wa kanka hukunci ba mm. ah, kai ne uh, mai kara kuma kai ne alkali kai ne kake korafi kuma kace kai ne ba za ka biya ba ai ko a lo an ce wai memo judas in kasasuwa mm. oh, ba wanda zai alhukunci wa abin da ya shafe shi saboda haka ko dai kai kara ko kuma ka fita daga cikin wannan transaction wallahu alam masha Allah wannan kuma malam ba tambaya bane cewa ta yi na alƙawari malam zan maka takwara to sai kai kuma karanta suna abin da muke tambayoyi kan azumi <laughs> to na gode Allah ya saka wa wanda za ta manta takwara da alheri to amma ina gani ai takwara kan akan yi wa mutumin da yake cikakken mutum ne wanda yake mai alfarma wanda kake fatan ɗanka ya zamto kamar sa ko ya hali irin nasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa habbul asma ila Allah abdullahi wa abdurrahman mafi soyuwan sunaye a gurin Allah babu kamar Abdullahi da Abdulrahman wa asdaqu al harith wal humam babu kamar sunan al harith da humam in ka sa sunan ka ga yaron ya gaskatu yayi halin mai sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tarihin rayuwarsa za ga yana wato zata wa mutum aiki daga sunansa idan ya san sunansa na dauke da ma'ana mai kyau mm. sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi yana zata masa wato halin sunansa ya bi shi lokacin da ake kokarin sulhu hudaybiya wannan ya zo a kasa daidaitawa wannan ya zo a kasa daidaitawa sai ga wani can mai suna sahal ibn amr sahal a larabci shine mai sauki Eh, suke sahal ya zo hmm. Allah ya sauka mana lamarinmu sai zamto cewa da shi aka iya daidaitawa aka yi yarjejeniyar da aka yi sulhul hudaybiya aka yi ah, ibn qayyim a cikin littafin sa zadul ma'arif fi hadi ibad hmm. yana da wata magana mai ban kaye da yake magana akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi akan suna eh, sai ya ce kaga manzon Allah yakan wato harari eh, aikin mutum daga sunansa ya ce ba ka gani lokacin da za a yi za a gwajin gwajin batta ake ko mm. zakaran gwajin dafi mm. lokacin da za a yi yakin batta ka san gabanin a rugun tsime sai da suka turo mutum uku manzon mm. Allah ya turo guda uku ya ce kaga da suka turo sai suka turo utba da labit da kuma shaiba da walid da shaiba utba da walid da shaiba kaga mm. utba dai daga gajiya ne gajiyayye mm. walid da kuma dan tayi mm. sai kuma shaiba mai ah, furfura kaga dai duk alamar rauni ne tare da su yace sai ka duba da suka turo sai ko manzon Allah shi kuma sai ya zabi ali madaukaki sai ya zabi abbasun eh, mai gama fuska sai zabi alharis mai mm. kwaɗayi mai eh, wato eh, kan doki ya ce kaga manzon Allah sallama daga yadda ya zaɓi sunan mm. a makwafin waɗancan sunayen ya so waɗannan su wato murƙushe waɗancan kuwa sai kuwa hakan ya faru <laughs> saboda haka lokacin da mutum zai sa wa ɗansa suna la ya kamata ya bincika sunan ɗan mm. idan ya fatar ɗan nasa ya halin mai mai suna saboda haka ba mu sanya za mu sami mai wannan ba sai mu ce inda ya yi takwaran ga nan mamala usman ita ne take kan take kan screen ba nan ba taba ci ba saboda haka kayan takwara yana gurin ka na marasa na mai tambaya daga malam tambaya yake a kayan hukuncin halaccin shan rubutu to alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ne don a karanta a samu lada sa'annan kuma a wa'azantu a kuma lura ɗauki izina da ayoyin da ke ciki da kuma saƙon da alƙur'anin yake yake yake isarwa hakan nan alƙur'ani akan iya karanta shi a matsayin tofi kuma wato a samu waraka hadisi cikin turmi cewa manzon Allah sallallahu wata rana yana sallah sai kunama ta labaɓo ta sadi manzon Allah sallallahu ko ta harbi manzon Allah sallallahu akan dan yatsarsa manzon Allah da ya gama sai ka cewa la ana Allahu al-aqraba la tada nabiyallahi wala ghayrahu Allah ka tsine ma kunama wacce ba ta kyala manzon Allah ma balle wanin safa da rasulullahi sallallahu bi tastin fihi ma sai yayi kira da aka masa kasko akwai ruwa a ciki mhm. fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyadahu fil ma'i wa yaqra yaqra al mu'awidhatayn hatta sakanat hmm. yana karanta al ikhlas da falaq da nasa hatta sauka kaga wannan ai qur'ani a karanta kuma gashi ya sanadiyan saukar mutum kamar yadda wanda ya saba da qur'ani ya hmm. kuma san tasirin qur'ani ya san cewa cuta wata iri ne in a karanta mata qur'ani Allah kan iya kawo cewa akalla wato eh, gudunmawa ta farko na gaggawa ya saukar da cutar ya ka zamto kamar fair labor in ma bai warkar da cutar ah, gaba ɗaya ba mm. Allah ya kira alkur'ani waraka to amma eh, yaya ake yi tofi ake yi lokacin da ake karanta shi dinnan wannan wato iskar da take fitowa daga bakin mai karantawa tana bugar ruwan tana zuba ma ruwan wannan mai wannan alfarmar alkur'anin shi ake dauka ko a sha ko kuma a yi abin da ake yi da shi amma a rubuta da tawada A sannan a wanke tawadan to ai tawada alkur'ani idan ka eh, rubuta shi in ka wanke shi da tawada ka wanke wannan rubutun kenan saboda ka in ka sha ka sha kashata oh. wadanne duk da yake cewa akwai wani hadisi da na san wasu suke karanta kafa dalili da shi akan haramcin shan rubutu amma gaskiya ba haramcin shan rubutu yake gwadawa ba illa iyaka ma'anarsa daban kamar da malamai suka ba da ma'anar hadisin cewa za a samu wasu mutane za su zo daga bayan manzon Allah hmm. ya shirabu alqur'ana ka sharbi kuma lubul allabana suna shan alqur'ani kamar yadda za su ringa shan nono shine imam al-manawi a cikin faidul qadir eh, eh, eh, sharhin jami'ul as asghir hmm. yake cewa sune yusalliqunahu bi alsinatihim wa la yafqahuna ma'ana wanda kawai sai dai karanta alqur'anin a bakin su gaggawa amma ba sa sanin ma'anar alkur'ani su manzon Allah ke nufi saboda haka wannan yadda suke karatun haka aka kamanta shi da gwangwada gwangwada gwangwada gwangwada amma ba wai ana nufin cewa manzon Allah ya soki masu shan rubutu bane ba ah. wallahu ta'ala alam mai tambaya na karshe malam mm-hmm. cewa take yatta shekaran ta tara amma ta fara haida mm. malam ya hukuncin azumin ta to ai malam usman ah. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi inna yana cewa inna Allah la yaqbalu salata ha'ibin illa bi khimarin mm. Allah baya karban sallar wacce ta kai haila dole sai ta rufe jikinta eh, kaga eh, manzon Allah a wannan hadisi ya sanya eh, saukar haila mm. ko fara haila a matsayin balagar ya mace saboda haka in dai haila ta sauka mm. shikenan domin akwai ai individual differences mm. wato bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan ko tsakanin mutum da mutum da ake samu akan saurin balaga yanzu waɗanda suke rayuwa a gurin da yake da ɗan zafi kuma mm. suna cin abinci mai kyau to za ga sun fi saurin balaga kan waɗanda Eh, suke rayuwa a gurin da yake mai sanyi ko mai ba su samun wadataccen abinci yanzu 'ya'yan mawadata masu ido da kwalli mm. eh, za ga 'ya'yansu sun fi saurin balaga sama da 'ya'yana da naka waɗanda muke talakawa mana ah, ah, usman ah, hatta za ka samu wasu garuruka kuma 'ya'yan sun fi balaga sama da saurin balaga sama da 'ya'yan wasu garuruka yanzu ibn hajar a cikin fitowar bari da ke magana a kan cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya auri na na aisha tana shekara shida ya kuma tare da ita na shekara tara a yi yadda har wasu suke da jijiyar wuya mm. suke haɗe hadisin annabi sallallahu haka mm. kawai da molanka saboda sun ɗauki eh, manzan allah kamar su ne kuma garin manzan allah irin nasu ne ba sa kallon ah, yanayi da tarihin gurin wanda sanin littacin al'umma yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen fahimtar ɗabi'unsu da halayyarsu yanzu ko wanda kwanakin baya ya ta sukan hadisan manzon Allah da Buhari da Muslim da cewa ɗauke suke da batanci wa manzon Allah sallallahu mm. saboda abin da suka rawaito akan manzon Allah ai galibi daga cikin abin da ya jefa shi wannan abun mm. rashin eh, ya ɗauka cewa manzon Allah bahaushe ne saboda haka yanda eh, ɗabi'ar Hausawa take haka yake fassara ɗabi'ar larabawa idan misali manzon Allah sallallahu alaihi wata mata ta zo ta ce ya rasul ina da bukata mm. so sai ya dauka cewa in aka ce bukata a Hausa tsakanin da da namiji mm. mina yana da bukata na irin tabiyan bukata adult abunan mm. sexual intercourse ko wani abu kamar haka yayin da kuma so haja zai na nufin ina da bukata ko tana neman taimako ko ta kawo karar mijinta sai kawai ya fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da Hausa sai ɗauka manzon Allah ya bashi ba kaga wanda shi sa ake cewa na gari bai na nesa bai ga gari ba ɗau misali yanzu santi hmm. inda kana karanta ayyuka manzon Allah da abin da ke faruwa da manzon Allah da sahabban manzon Allah ko hmm. an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci abinci ya koshi bayan tsananin jin hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya kammala sai ce kai wannan irin ita ne irin ni'imar da za a tambaye mu ranar gobe kiyama a gurin bahaushe sai ya dauka cewa abin da manzon Allah ya yi santi saboda a gurin sa santi abin mai abin aibu ne bayan a gurin wasu kuma wasan ba abin aibu bane ba yanzu me ya saka idan a gurin taruruka ake kawo refreshment hmm. saboda kwakwalwa ta ringa samun refreshing kan ta ringa ideas su ringa zuwa su a gurin ku sai zamto abin aibu hmm. saboda haka sai mu kula kwarai da gaske ah, malam usman maganar wannan haila ana samun ah, mace ta zamto ta balaga tana wannan shekarar amma ba tana daidai wannan shekarar amma ba ko ina bane ba saboda haka in aka sami irin waɗannan hukunci hmm. ah, idan ya zamto cewa ko da ta balaga a jikinta amma kwakwalwarta bata balaga ba ba za ta iya gane mai mahimmanci da marar mahimmanci ba Allah ba zai kama ta ba saboda ai eh, duk da jikin ya balaga kwakwalwar bata mai ba bata balaga ba amma abin da aka fi samu shine wato hailan tana zuwa da balagar kwakwalwar wanda shine abin da aka fi samu majority kuma kare the bot al-hukmu al aghlabiyyati wan nadiru la hukma lahu na'am masha masu kalamar sauraron mu wannan shine abin da ya samu cikin darasin mu na insha Allah kafin zuwa wani darasin a madadin shi dr ibrahim adam Sina liman masallacin majidun rahama ni usman ibrahim gokar nake cewa salamu alaikum Mm-hmm.